This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Zara Fage da sauran abokan aiki. Muke cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Litinin 15 ga watan Yuli shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga zara da kanin labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya umarci Amurkawa da su kwantar da hankalinsu bayan yunkurin hallaka abokin takararsa tsohon shugaban Amurka Donald Trump. sannan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi ta bayyana sunan wanda ake zargi da yunkurin hallaka tsohon shugaban amurka donald trump kungiyar hamas ta faɗa cewa ana ci gaba da tattaunawar tsagaita buɗe wuta a gaza kuma kwamandan sojojin kungiyar na cikin ƙoshin lafiya kwana guda bayan da sojojin isra'ila suka kai wani mummunan hari ta sama kanin labaran kenan a cikin shirin na yanzu za ku ji mu da tattaunawa tare da wani mai sharhi a nan amurka kan kiran da shugaban amurkan joe biden ya yi ga amurkawa da su haɗa kai su zauna lafiya matsayin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. wannan kira da joe biden ya yi ba dole ne ya tasiri a a kirayin da ya yi ba amma ya kwantar da zukatan amurkawa ya kwantar da hankalinsu muna kuma tafi da fassarar rahoton steve harmon kan yadda tsohon shugaban amurka donald trump ya tsallake rijiya da baya a yayin wani harin bindiga da aka kakkace shi da shi a yayin wani gangamin yakin neman zaɓe a jihar Pennsylvania. Political violence or violence in America like this. Biden ya ce batun akwai tashin hankalin siyasa ko tashin hankali a Amurka kamar wannan wani abu ne da ba a taɓa jinsa ba san bai dace ba. Sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe kamar yadda aka saba yau litinin muna tafe da shirin ciki da gaskiya tare da sarfi Hashim. inda a yau shirin zai dora kan batun korafin nan da wasu ma'aikatan gidan kasu suka yi kan rashin albashi mai gwabi da adalci na ƙarin girma amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci shugaban amurka joe biden ya umarci amurkawa da su kwantar da hankalinsu bayan yunkurin halaka abokin takararsa tsohon shugaban amurka donald trump Biden ya ce, My fellow Americans want to speak to you tonight about the need for us to lower the temperature in our politics and to remember 'Yan uwana Amurkawa, ina so in kira a gare ku a daren yau Lahadi game da buƙatar mu kwantar da hankalinmu a siyasance, kuma mu tuna cewa za mu iya samun bambancin ra'ayi a tsakanin mu amma mu ba maƙiyan juna ba ne. mu abokan juna ne abokan aiki ne kuma 'yan ƙasa ɗaya ne kuma mafi muhimmanci mu amurkawa ne dole mu haɗa kanmu yunkurin hallaka tsohon shugaban kasa donald trump a yakin neman zabensa a pennsylvania matashiya ce a gare mu cewa mu zauna mu yi tunani mu duba inda muke mu tambayi kawunanmu ina muka nufa daga nan amma muna godiya ga ubangiji trump bai samu mummunan rauni ba a cikin irin wannan jawabi nasa na ƙasa wanda shine na uku tun bayan hawansa mulki a shekarar 2021 Shugaba Biden ya ce ba za mu yarda da tashin hankalin siyasa ba bayan abin da ya faru na ranar Asabar ɗin da ta gabata. Biden ya faɗa a jiya Lahadi cewa ya umarci manyan jami'an tsaro da su sake duba dukkan matakan tsaro, su ɗauki dukkan matakan da ya dace wajen tabbatar da tsaro, kuma ya sake maimaita hakan da babban murya yayin da 'yan jam'iyyar republican ciki har da trump ke shirin isa milwaukee a yau litinin don babban taron jam'iyyar ana sa ran za a tsayar da trump a hukumance a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta bayyana sunan wanda ake zargi da aikata abin da ta kira yunkurin hallaka tsohon shugaban Amurka Donald Trump Trump da ke takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Republican ya ce yana lafiya bayan da aka yi harbin. Ya zuwa yanzu ana ci gaba da gudanar da bincike a kan lamarin. Trump ya wallafa a dandalinsa na Truth Social cewa yana gode wa magoya bayansa da jajanta wanda ya mutu da waɗanda suka samu raunuka a wurin taron tare da yi musu addu'ar samun lafiya. Hukumar FBI ta bayyana Thomas Matthew Crooks ɗan shekaru ashirin a matsayin wanda ya harbin yayin da hukumar leƙen asiri ta ce ta harbe shi har lahira a wajen taron kuma kawo yanzu hukumomi sun ce ba su san dalilinsa na kai harin ba. Shugaban hukumar 'yan sandan jihar Pennsylvania, canal Chris Paris, ya shaidawa tashar WTAE cewa. State police have been contact Rundunar 'yan sandan jiha tana tuntubar ofishin gwamnan jihar akai-akai kuma mun samu cikakken goyon baya daga hukumar FBI da sauran abokan hulɗarmu na tarayya da na ƙananan hukumomi domin su taimaka a wannan binciken. 'Yan sandan jihar mu ta Pennsylvania suna tare da waɗanda abin ya ritsa da su. An jima kaɗan zara'u za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. kafin nan yanzu bari mu je ga batun yadda tsohon shugaban amurka donald trump ya tsallake rijiya da baya a yammacin ranar asabar inda wani matashi ya kaikaice shi da harbin bindiga da ya bi ta gefen kunnensa shugaba mai ci joe biden a cikin alhini ya yi kira ga amurkawa da su zauna lafiya su kasance tsintsiya maɗaurin ki ɗaya na ji ta bakin wani mai sharhi a nan amurka alhaji garba suleiman kan tasirin kiran ga amurkawa a hakikanin gaskiya lokacin da abin ya faru da dumudumunsa kiran da ya yi ma mutanen al'umman amerika da duk wanda yake to jam'iyya ko republican ne ko democrat ne ko ma kana individual din nan independent ne wato masu eh, zaman kansu ba independent na'am duk da kira gare su a haɗa kai a tafi tare a tsira tare ya hmm. nuna cewa ba su da wata ƙasa da ya wuce america kowane jam'iyya take to ya kamata aka irin wannan irin ta ta'addanci ba za a lamunta ba ba kuma za a yi tolerating wato ba za a ɗauka ba bai kuma yi wani nuna adawar cewa a'a tun da yake gashi suna fafutukan neman wannan kujera na shugaban ƙasar amurka ya nuna juwayen shi da alhininsa akan abin da ya samu da wato abokin hamayyarsa kuma mutane sun yi na'am da yadda shi Joe ya nuna damuwarsa kuma ya nuna kamar gani ga wane ya isa tsoron Allah abin da ya faru da Donald Trump shi ma ya nuna cewa yana iya faruwa da shi da kuma koma wane ne saboda haka a nan ana ta alhinin abubuwan da ya faru da shi shugaban kasa wanda ya riga ya sauka wato Donald Trump. Na'am. daga cikin dattakon da shi shugaba joe biden ya nuna har da wannan kira da ya jaddada ga 'yan kasa da cewa a haɗu kamar yadda ka faɗa a farkon bayanin ka cewa ba su da wata ƙasa da ta wuce wannan ƙasa ta amurka kuma ya kiran da a dunkule a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ya kake kallon tasirin wannan kira da shugaba joe biden ya yi musamman a wannan lokaci da ake ciki na gab da zaɓe na watan nuwamba da ke tafi eh wato tasirin da wannan kira ya yi shi joe biden ya nuna cewa dai ya jaddada cewa a haɗa kai a tafi tare a tsira tare domin kishin ƙasa patriotism na america wannan kira da joe biden ya yi ba dole ne ya tasiri a a kirayin da ya yi ba amma ya kwantar da zukatan amurkawa ya kwantar da hankalinsu a ƙarshe ban sani ba da ce za ka yi kira ga amurkawa da wannan harshen su saurare ka wata shawara za ka ba su shawarar da zan ba su a nan shine kamar da yadda shi shugaban kasa joe biden ya ce bai kamata ba a kowane irin tafiya na demokradiyya a zo a nemi halaka waɗansu a tada hankali a jima waɗansu rauni ko a kashe wasu wanda za ka zaɓa in ma donald trump ne aka tsayar ka zaɓe shi in eh, joe biden kake so ka yi to ka yi shi a yi shi cikin eh, lumana da kwanciyar hankali. Alhaji Garba Suleiman kenan wani mai sharhi a nan Amurka a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Zara'u ta shigo da ci gaban labaran duniya. Kungiyar Hamas ta faɗa a jiya Lahadi cewa ana ci gaba da tattaunawar tsagaita buɗe wuta a Gaza. Kuma kwamandan sojojin kungiyar na cikin ƙoshin lafiya kwana guda bayan da sojojin Isra'ila suka kai wani gagarumin hari ta sama a kan Muhammad Dev. Wanda jami'an kiwon lafiya na yankin suka ce harin ya kashe akalla mutane 90 ciki har da ƙananan yara. wani hari da isra'ila ta kai jiya lahadi a makarantar abu ariban da ke sansanin 'yan gudun hijira na nusrat a gaza ya kashe mutane fiye da goma tare da jikkata wasu akalla goma sha biyar makarantar ta kasance mafaka ga falasdinawa da suka yi gudun hijira daga yakin isra'ila da hamas umfadi alzer wata mace 'yar gudun hijira ta ce duk wanda ya samu mafaka a makaranta saboda gudun kada a hallaka shi to bai tsira ba kuma yanzu babu inda za ka tsira ko a makaranta ko a gida suna kai hari ko ina babu abin da muke so illa zaman lafiya rundunar sojin isra'ila a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce ta kai farmaki kan 'yan ta'adda da ke aiki a yankin makarantar da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta falasdinu da majalisar ɗinkin duniya ke gudanarwa ba kasafai aka cika samun masu aikata laifukan cin amanar ƙasa a rasha ba amma hukumar tuhumar masu aikata laifukan cin amanar ƙasa ta ce yanzu lamarin ya ƙaru fiye da kima tun bayan mamayar da rasha ta yi wa ukraine a shekarar 2022 rikicin dai yana damun al'ummar kasar ta rasha da ma kasashen waje waɗanda abin ya shafa sun hada da masu sukar kremlin da 'yan jarida masu zaman kansu da kuma tsofaffin masana kimiyya da ke aiki tare da kasashen da masko ke abokantaka da su waɗannan lamura sun samo asali ne daga yadda ake ci gaba da murƙushe duk masu adawa da yakin inda ya kai matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba kuma hukumar tsaro ta fsb ce ke bincikar su ba tare da takamaiman tuhuma ko shaida ba waɗanda ake tuhumar dai galibi ana tsare da su ne a gidan yari na lefotobo har zuwa lokacin da za a yi musu shari'a inda kusan akan yanke musu hukuncin ɗauri a gidan yari. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Toma da yanzu kuma ga Maryam Dauda da fassarar rahoton Steve Harmon. kan harin bindiga da aka kai kan tsohon shugaban amurka donald trump a ƙarshen mako a yayin da yake jawabi wurin gangamin yakin neman zaben shi a pennsylvania ta nan amurka a wani sako da ya rubuta ta kafar sada zumunta 'yan sa'o'i bayan ya samu rauni tsohon shugaban amurka donald trump ya ce harsashi ya huda saman kunnensa na dama yayin da yake tsaye a kan wani dandamali yana yi wa magoya bayansa jawabi a garin butler da ke jihar pennsylvania tsohon shugaban da ke neman komawa fadar white house ya ce nan take san cewa wani abu na faruwa a lokacin da ya ji wata kara kuma ya ji harsashin na tsaga fatarsa Hukumar leƙen asiri wacce jami'anta suka kewaye Trump suka kuma ɗauke shi daga kan dandamalin. Ta ce ma'aikatanta ne suka harba wanda ya yunkurin kashe Trump da harbi daga saman wani gini a wajen wurin gangamin yakin neman zaben. Ta kuma tabbatar da cewa an kashe wani mutum ɗaya sannan wasu biyu sun samu munanan raunuka. Shugaba Joe Biden ya ce ya zama wajibi 'yan kasar su haɗu su Allah wadai da abin da ya faru. that there's political Biden ya ce batun akwai tashin hankalin siyasa ko tashin hankali a Amurka kamar wannan wani abu ne da ba a taba jinsa ba san bai dace ba. Tsofaffin shugabannin Amurka uku George W. Bush da Bill Clinton da kuma Barack Obama da ma shugabannin kasashen duniya da yawa. su ma sun yi Allah wadai da harin tare da bayyana farin cikin jin cewa Trump bai ji rauni sosai ba. An gaida Maryam Dauda da fassarar rahoton Steve Harman. Masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koyaushe aka sha'awa za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma lokaci ya da za a gyara zama a saurari shirinmu na gaba.

ku yi mu cikin shirin Suna na sarrafi hashim gumel a ci gaba duba korafin rashin albashi mai kyau da adalcin ƙarin girma a hukumar gidajen yarin najeriya da jami'an ma'aikatar hukumar gyaran hali waɗanda suka shaida wannan shiri cewa suna rayuwa hannu baka hannun ƙwarya don rashin ingancin albashinsu idan aka kwatanta da sauran jami'ai masu sanya kayan sarki wasu daga cikin ma'aikatan da suka shigo wannan shiri na ciye gaskiya na gab da yin ritaya bayan shafa fiye da shekaru talatin suna aiki hakanan sun kunshi ajin manya da kuma ƙananan ma'aikata jami'an dai sun shaida wa shirin cewa akasarinsu da zarar sun yi ritaya suna shiga cikin rayuwa ce ta rashin tabbas don albashinsu da rashin walwala aiki ya sa ba sa tanadawar taya komai a yau shirin zai gabatar muku da ɗaya daga cikin ma'aikatan da muka sake sunansu domin jin irin nasa takaicin game da ma'aikatarsu. Ah, assalamu alaikum. Wato ni gaskiya yanzu na da shekara 33 aikin nan. 33? Eh. Kama kusa ritaya? Na yi kusan ritaya. Mm. To a hakan akwai mitnawa wa'anda wato sa'annunka sa'annuna wanda mm. muka shiga aikin nan tare wani ma ya kai ac assistant controller wani kuma yana superintendent to haka to amma ni yanzu na je promotion interview ya kai sau bakwai a abuja nan na je sau biyu mm-hmm. na samu mataki ɗaya kenan mm. a nini ɗaya mm. to da muka sake koma bauchi nan na je sau hudu mm-hmm. to wannan har yau hmm. ban samu ba duk lokacin da na je kuma za mu rubuta wani ma mun zauna tare ya rubuta abinda na rubuta na bashi ya kofa hmm. ya samu promotion hmm. amma ni ban samu ba to me yasa to Allah ya san abinda ya sa abin da ya daga sama ne su manyan ne wato sai kana da wani a gaba ko kuma a'a za ka dan ba da wani abu in ka ba da wani abu ma in baka bi hannun da ya kamata ba mm. kudinka ya tafi fa kai asara kai asaran su to hanyar kuma ba za nuna maka ita ka ce ga hanyar da za ka bi ba mm. belle ka bi ta mm. to hakan muke shan wahala ni yanzu albashi na mm-hmm. barin gaya maka ina karɓar dubu ɗari da ashirin da biyar yanzu haka eh ya kamata kana matakin ani daya a matakin ani daya ya kamata ce kuma ya fi haka hmm. wasu hakokin hmm. ga shi nan muna ji muna gani hmm. za a ci ne ba za mu iya mu yi wani abu kai ba saboda wai ba mu da kungiya wanda zai fito a yi magana a kwato mana hakkinmu babu wannan Hmm? to haka zalincin haka muke tafiya shine muke magana mai yiwuwa hmm. maganan ta isa can hmm. manyan su ji su dan gera abun a taimake mu a gera mana mun mun kusan tafiyan nan dai mu samu dan karin anini ko dayan mu yi ritaya da shi kaga tensho ya karu an nan samu wani dan abu da za a lallaba dai bayan ba aiki yawa. Hmm. to shine damuwar mu yanzu ran kai daidai to yanzu eh, tsawon shekarun ga da kai a wannan ma'aikata ta ku misali wannan albashi da kake dauka eh, yaya ake gudanar da shi ne yana isa ko gudun lallaba rayuwa duba da cewa yanzu rayuwar magi ma aka ce ya kai eh, ko 700 ko 800 batun isa kan babu sai da iyalanmu da yake su dan saba da wahalan mm. wahala kan ba daɗi ba ne mm. amma an dan saba a dole mm. wata rana a haka muke tafiya akwai da babu ɗin haka suke tafiya yanzu yaran makaranta akwai ɗana yana so tun sai yana so zai indi abin ya gagara <laughs> saboda babu ni ma haka kaga ni nan na haifaffen nan ne mm. to amma yanzu haka iyalai na suna nan ni kuma na aiki a wani wuri daban mm. sai ne dinga zuwa in same su mm. to duk wahalan rayuwan ne ba za ka samu isheshe abin da ko ba isheshe ba dai wanda zai biya maka bukata wanda zai za a dai a lallaba ce eh, wannan dama dama ba da yabo ba fallasa yauwa to shi din ma yana nema ya gagara ya gagara ma ba yana nema ba to wata rana za waye gari ma kuɗin da ka sayi ruwa yanzu ruwa baro guda naira ɗari hudu ɗari bakwai na sayi ruwa baro guda ko da akwai ko babu kullum sai mun saya ruwa nan kullum ko akwai ko babu to kaga wannan babban damar ne da kare mm. to shine abin da ya dame to yanzu mu ɗauka cewa wasu daga cikin shugabannin wannan hukuma taku suna jin ka daidai wannan gabar wace shawara za ka ba to ni kam shawaran da zan bayar su taimaka mana mm. a gera mana wannan lamarin mm. saboda wa'anda suke bayan mu kam kafa ɗaya yana ciki yana waje mm, tun da an kusa tun da an kusa ban ba mm. fi shekara ɗaya da ɗan watanni shekara biyu da ɗan watanni ba mm. za mu bar aiki nan allah ya sa muka bar lafiya to wayanda muke suke bi ma baya don Allah don annabi ayi yi dai a gera mana aikin nan su ma su ji daɗi a mu da mu wanda za mu bar su. Allah ya sa. Shi ne shawara na. Idan watakila mai sauraro na biye da shirin inda ashirin da ya gabata kakakin hukumar gyaran gyaran hali Abakar Umar ya yi dogon sharhi da ke nuna kamar ma'aikatan ba su fahimci abin da ke kamu su tarnaki ba. Kazalika ya ba su shawarar bin damar da aka ba su ta yin noma don hakan ya tallafa wa albashinsu. Kuma kan cewa ko inda suna taimaka masu kai ka cewa mus yau ina civil servant slash public servant gwamnati ta yarda cewa su yi noma gwamnati ta cewa kowa yana yin noma amma ba za ka iya cewa kana aikin gwamnati ka ji kana wani business ba so duk wanda ka san cewa suna ah, complain haka su di su over rely akan salary ne maganar da ke ga maka yanzu mutane da wani suna zuwa ah, suna yin noma kuma gaskiya ba kuma ka je noma in ka yi na wajen kuɗin da albashin ka da ya shigo ah, a jiwonka kaga abincin da za ka saya ba zai zama cewa duka albashin kaya ba da shi a kasa abinci ba don noma da na zai da gwamnatin salari naka kuma gaskiya ba so gwamnati ko makaranta da muke zuwa ina ba kuma lecturer ka zai koya maka ba kai ma naka ya faɗi da basiran naka sanda inflation eh, duk nan da abubuwa suna canzawa kamar ka zo na aure da kai da ka ko da ka to to ga shi nan wani hanya zamu gani cewa wanda ke cewa zamu iya samu zamu iya planning rayuwar mu da cewa zamu samu cin gaba kuma akwai abubuwa da yawa wannan nasu na shima ne service namu Nigeria Correctional Service wannan ga maka a cikin security agencies in akwai wanda ake cewa akwai abu da ake kira fallback system wanda ke cewa yawan ka ritaya ba wacewa zaka zama mafiyaci ko kuma zaka a za ka yi ritaya ba muna da abin da ake kira correctional welfare insurance scheme su wanda ke cewa daga salari ake ana kan cicire kuɗi kanan kanan kanan kanan a ko cikin aikinka ka samu matsala ko ka ji ciwo ko kuma mutum ya mutu kan aiki ko kuna baka wannan kuɗin za a baka kuɗinka kuma da 100% ne riban da yake kan kudin da ake tallafi da ko ana wannan da shi ko abin da ake kira costco correctional eh, cooperative correctional cooperative ne shi ma welfare package ne wanda ke cewa aka aje a cikin sanar na kana dan cire kudi kana kada wasu za samu miliyan biyu miliyan uku ya danganta da rakanaka wanda wannan kuma muna da microfinance bank na microfinance da tana shi ne cewa bank na Nigeria Commercial Services wanda yake cewa tana taimaka ma mutane in kana da wani matsala a kana suka gina gida ne a kana suka yi wani abu ne haka za ka je za a baka kuɗi wanda yake cewa za ka dinga biya hankali hankali to kada duk wannan wheelchair packaging za ka ajiye din nan don proper planning ne so da an ka zo ka riga kama baka gratuity naka wannan kudaden za a baka series kudinka za a baka cost cost kudinka da duk wannan aiki wani staff ake ne da staff na wani ke cewa in ka je wasu gurare kamar order services ba mani suna da shi ba muna da wani staff ake na wanda ke cewa yana kula da ana kula da staff kada in sabi ko kuma retirement masu raro kun dai ji wannan korafi daga ma'aikatan hukumar gidajen gyaran hali har ma da ta bakin kakakin ma'aikatar haka kuma idan mai duka ya kai mako mai zuwa za mu dawo da ci gaban shirin yanzu a madadin lado salisu garba ya taimaka wajen kamfu wannan shirin ni sarfil hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya madalla masu sauraro kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan da kananzir tsada motoci tsada sufuri ya tsada dabbobi tsada kai komai muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a taɗaice An kai wani mummunan harin bom a shagon sayar da shayi da kofi a tsakiyar birnin Magadishu a daidai lokacin da ma'abota kallon wasan kwallon kafa ke kallon gasar cin kofin nahiyar Turai da shekarar 2024 da aka yi tsakanin Ingila da Spain. 'Yan sanda a Magadishu sun ce mutane biyar ne suka mutu yayin da wasu ashirin suka jikkata a harin. A wata sanarwa da rundunar 'yan sanda ta fitar a shafinta na Facebook ta tabbatar da cewa wata mota da aka ajiye makarar da bama-bamai a wajen shagon ce ta haddasa fashewar. 'Yan sandan sun ce bam ɗin ya tashi da misalin karfe goma da minti 28 na dare. wani mutum da ya tsira daga harin ya shaida kafafen yada labaran kasar cewa yana kallon wasan a wurin lokacin da fashewar ta faru harin na zuwa ne kwana biyu bayan da jami'an tsaron somalia suka dakile wani yunkurin kai hari a wani babban gidan yari a magadishu bayan da wasu 'yan bindiga suka yi amfani da bindigogi da gurneti har suka karwa masu gadin gidan yarin hukumomin kasar sun ce an kashe masu gadin gidan yaron uku da kuma 'yan bindiga biyar a harin na ranar asabar to baki daya kuma anan ne za mu nan naɗe tabarmar shirin na wannan lokaci a madadin zara ufage da ta na gabatar da shirin sai dadi belawo idan ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu mr charleston hawa sharif ke muku fatan alheri daga nan washington dc sai an ji ku.